ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون yau muna lahadi 23 ga watan ramadan hijira ta annabin rahma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam 1443 wadda ta yi daidai da 24 ga watan hudu miladiya ta annabi isa ala nabi na wa alaihi salatu wassalam muna na a cikin suratul bakara jiya mun kwana aya ta ɗari. da sha biyu muna a cikinta ma'ana a cikin bayanan da malamu sheikh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya yi sai lokaci ya yi muke alkawalin za mu dora a ciki insha Allah ta'ala ayar ita ce wadda muka kwana ita ajiya cewa yahudawa da nasara su ya ce ba mai shiga aljanna sai irinsu su yahudawa sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi nasara sun ce ba mai shiga aljanna sai nasara Allah subhanahu ta'ala ya ce waɗannan dukkanin gurce-gurcen su ne da sha'awunsu na ƙarya ba haka al'amarin yake ba in kuma suna da hujja akan wannan magana to su kawo in har su masu gaskiya ne sai Allah subhanahu ta'ala ya ce ga wani cewa bala ko alama waccan magana da yahuda suke yi cewa ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko wadda nasara suke yi cewa ba mai shiga aljanna sai ba nasari ba haka al'amarin yake ba ko alama ba shi bane bai yadkhulul jannata ghayrukum wani kuma ne zai shiga aljanna domin muddin mutum ya gamu da Allah da addinin yahudanci ba shi ba aljanna muddin mutum ya gamu da Allah da addinin nasaranci ba shi ba aljanna saboda addini ɗaya ne a wajen Allah shine addinin musulunci inna dina inda Allahi al-islam wa man yabtaki ghayra al islami dinan falan yuqbala minhu addini a wajen Allah addinin musulunci duk wanda ya nemi wani addini da ba na musulunci ba Allah ba zai karba mishi ba kuma alakhira yana cikin wadanda suka yi kasara Allah ta'ala ya kare mu sai Allah ya ce man aslama wajhahu lillahi wanda da zai shiga aljanna shine wanda ya musulunta mi kauya lillahi ga Allah in qada li amrihi ya jawu ga lamarin Allah wa huwa muhsinun kuma yana mai kadaita Allah yana mai tauhidi to falahu ajruhu sakamakon shi ya tabbata gare shi inda rabbi a wajen ubangijin shi wala khawfun alaihim babu tsoro akan musulmi wahum su la yahzanun ba za su yi bakin ciki ba shine shewe muna bayani akan maratibu din ko maqamatu dini at-thalatha je mun yi su maganar musulunci maganar imani maganar ihsani kamar yadda hadisi sai na jibrilu alaihi salam ya kanatar da mu har shewe muna watan a nuni ya zuwa ga ababen mamakai da wannan hadisi ya kunsa na zuwan mala'ika jibrilu da tafiyar shi har da ma aika su da manzo Allah ya suje su bi sawu ba su ga inda yayi ba duk muna cikin wannan karatu ne har zuwa wajen karshe karshe ne lokaci yayi sai muka muka kwana inda shi yake muna bayanin cewa da mutum zai yi shekara ɗaruruwa ko shekaru dubbai yana kafurci idza qala hadhihi alkalimata idan ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam kharaja min dhunubihi ya fita daga zunuban shi ka yaumi waladatu ummu kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi qala sahabatu kuma a cewa ya kawo muna maganar ko kissar dahiyatul kalbi ko wanda ya kashe ƴaƴa nan ɗaya har guda saba'in ya zo ya musulunta amma yana ji cewa kamar Allah ba zai yafe mashi wannan laifi ba cewa mutum ya kashe 'ya'ya ɗai ɗai har guda saba'in wata abubuwan suna akwai abubuwa ne da yawa shi yasa shi sai na dahiyatul kalbi sai yake tunanin kamar Allah ba zai yafe mashi ba na farko dai wato kashe mutum ko ma wani iri ne babban laifi ne to balle karamin yaro wanda ko shari'a bata dora mashi nauyin komi ba babu wani nauyi da shari'a ta dora ma yaro shi yasa ma qur'ani yake ambaton karamin yaro da cewa nafsun zaki aka talta nafsan zakiyatan ko zakiyatan bi gari nafsin ka kashe rai tsarkakka saboda karamin yaro tsarkakke ne bai fara dattin zunubi ba to ya ga ya kashe watan rai kuma ran nan na karamin yaro kuma yaron nan mace mai rauni kuma macen nan diyar shi ha ba kaga abun hawa hawa ne to wannan ne yasa sai hankalin da hiyaye tashi ya dai musulunta ne tunda Allah ya mishi arzikin haka amma yana ganin cewa kamar ba zai samu gafarar ubangiji ba saboda wannan al'amari da ya yi na me na kashe 'ya'yan shi mata ɗaiɗai har guda saba'in to shi yasa manzo Allah sallallahu yake gaya mishi cewa ai ita wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu da ya faɗa ta jubbu ma qablaha tana karkare duk abin da ya gabace ta na laifi ko ma menene to shine ya yace ai ba mu ganin misali da wanda duk ya kasance kafuri tsawon shekaru ɗaruruwa ko shekaru dubbai idan ya faɗi wannan kalma to shi kenan ya fita daga zunuban shi kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi da sabai suka ji wannan magana sai suka ce ha za lidahiyatin shin wannan fadala ta la'ila illallahu ta karkare dukkan zunubai ko na shekara ɗari nawa ko na shekara dubu nawa shin fadalar keɓanta ce ga dahiyatul kalbi ko ko a gare mu gaba ɗai alan da biyu sallallahu alaihi wa alihi sallam sai shugaba tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ballakum amma a gare ku gaba ɗai ga duk musulman duniya ga dukkan bayan Allah na duniya duk wanda ya yi la'ila illallahu guda to duk abin da Allah ya yi ma Allah na laifi da kafurci Allah ta'ala ya yafe mashi na kowa da kowa cewa ga fatala fafarihu bi zalika sai sahabbai suka yi farin ciki da wannan magana qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace ya rabbi ya ubangiji innaka gafarta li dahiyata ka yi gafara ga dahiya alkalbi ka gafarta mishi kufra 60 sanatan kafurcin shekara 60 domin shekara 60 yana kafurci to shine annabi sallallahu alaihi wa cewa ya Allah ka ka yafe ma dahiya zunubin kafircin shekara 60 wa duba 60 sanatan ka yafe mashi zunuban shekara 60 bi kalimatin wahidatin da kalma guda tak ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa kaifa ummatin ladina ha to ya Allah ya labarin al'ummata waɗanda suke ta kai da komanta lailan wani hara dare da rana cikin la ilaha illallah suke ka gafarta ma da hiya da guda ka gafarta mishi kafurcin shekara 60 da miyagun layuka na shekara 60 ciki har da kashe yarinya saba'in. to Allah idan ka yi wannan fadala ga dahiya da kalma ɗai ta la'ila illallahu to ya Allah menene tanadi game da al'ummata allazina ha wanda suke ta kai da komanta suna ta maimaita ta lailan wani hara dare da rana musaddi musaddiquna kuma suna masu gaskatawa da kai suna masu gaskatawa da ni suna masu gaskatawa da shari'ar ka ya Allah kai fala takfiru lahum ya Allah ai mun ba za ka ki gafarta musu ba Allah ba za ka ki gafarta musu ba to alhamdulillah wannan fadala kaga sufaye musamman da ahlul tariqa sun samu wannan duk dan tariqar tijaniya na kwarai ba na suna ba ba muna tariqa ba in dai da gaske yake tariqar to shi shine alkawali ne ya Allah shi ko cika alkawali ya zama dole sai ya istighfari sau 230 kullun kullun da safe bayan sallar asuba zai yi lazumin safe zai istighfari 100 da marece zai yi lazumin marece bayan la'asar zai astaghfirullah 100 bayan magriba ko kuma lokacin da ake wazifar da ba bayan magribar bane wasu na yi bayan asuba wasu na bayan la'asar wasu na yi bayan magriba to a dai yini kuma zai yi wazifa wazifa na zai yi istighfari talatin kaga kullun zai yi istighfari ɗari biyu da talatin dole ne wannan ko yana lafiya ko baya da lafiya ko yana cikin walwala ko yana cikin kunci yana halin zaman gida ko halin tafiya sai ya istighfari astaghfirullah astaghfirullah sau 200 biyu sai ya yi dogon istighfar astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ya yi talatin daga sai ya istighfari ɗari biyu da talatin a kullun ko da bai ƙara ba to in ka lissafa 230 sau goma zai baka 2,300 haka ne ku? sau goma goma nawa muke da ita a wata muna da goma uku in ka buga 2,000 sau uku dubu shida ɗari uku sau uku ɗari tara dubu shida da ɗari tara a wata zai istigifari dubu shida da ɗari tara wata nawa muke da shi a shekara wata goma sha biyu in ka ce dubu shidda sau goma zai baka dubu sittin sau biyu na cikin watan sha biyu zai baka dubu sha biyu dubu saba'in da biyu in ka ce ɗari tara sau goma zai baka dubu tara in ka ce ɗari tara sau biyu zai baka dubu ɗaya da ɗari takwas ya zama dubu goma da ɗari takwas in ka ɗora dubu goma da ɗari takwas akan dubu saba'in da biyu zai baka dubu tamanin da biyu da ɗari takwas a shekara dan dariƙa zai astafila dubu tamanin da biyu da ɗari takwas banda wanda zai ƙara in dai ɗan ɗariƙa ne na gaskiya kuma dole ne kuma ko da bai samu yi bayan sallah asuman da masu yara rama shi domin waɗanda su ake ce ma al'auradun lazima auradai waɗanda suke tilas abin da yasa suka zama dole alƙawali ne mutum ya yi to shi ko alƙawali ya zama dole a cika shi Allah subhanahu wataala ya ce wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawali lalle alƙawali ya zanto abin tambaya to kaga a duk shekara mutum ya samu istighfari dubu tamanin da biyu da ɗari takwas duk shekara in ya shekara goma nawa ya samu wannan banda sauran na nawafilu wanda baki ya riga ya saba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to ka gani wannan ba karamar fadala bace ba kuma ba muna nufin dukkan musulmi na ƙwarya yana istighfari ko yana ɗariƙa ko ba ya ɗariƙa amma ba mun amma muna nufin na ƙididdiga da wanda za a iya gane nawa ne to alhamdulillah na masu lissafi masu lissafi kullun sai su yi 230 kullun na dole banda wanda ba na dole ba haka in ka zo a salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kullun sai sun yi salatin annabi 262 262 da safe su yi 100 da malice su yi 100 a wajen wazifa su yi 62 domin za su yi salatul fati 50 su yi jawhara 12 62 in ka buga lissafi yayi wancan lissafin yawa la ila illallah kullun sai sun yi ɗari uku kullun sai sun yi ɗari uku la ila illallah da safi za a yi ɗari da marice za a yi ɗari bayan wazifa za a yi ɗari kaga ɗari uku kenan in ga buga ɗari uku a kwana goma zai baka dubu tara ko ɗari uku sau goma dubu tara kenan ba tara sau uku dubu ashirin da bakwai a wata kenan ku to ashirin da bakwai ashirin sau goma ɗari biyu ko ba gane ba sai bakwai so goma saba'in ɗari biyu da saba'in sannan ga waɗancan 'yan kan hmm. za ka isko hailala insha Allah ta'ala a shekara za ta yi dubu ɗari la ilaha illallah dan aka samu shekara goma miliyan ɗaya kin hmm. ta la ilaha illallah haka ake yi to a shekara, abin da ya samu ka don godiyar Allah hmm. kuma amma muna kira da ma wanda ke ɗariƙar da wanda bai yi dai mu yawaita istighfari mu yawaita astaghfirullah mu yawaita salati annabi mu yawaita la ilaha illallah an fahimci ma'ana to domin Allah zuwa mun ji la ilaha illallah guda aikin da ta yi shi yasa ba karamin hadari bane mutum ya dubi mai la ilaha illallah ya ce mishi kafuri ba karamin hadari bane ba saboda ka dubi mai la ilaha illallah ka ce mashi kafuri in ya ce to ina son in karbi musulunci tunda ka ce mishi kafuri sai ya ce to ina son in karbi musulunci sai kuma ya ce ka ce la ilaha illallah tun da ita kake yi ya ce a ah, kai ba musulmi ba ne ko ku kaloli ce akwai fara akwai wankan ta wadai tana lawa akwai baka ala ilallahu kala ɗaya ce ko kala guda ce sannan kuma hadarin da ke ciki shine in ka ce ma mai la ila lawa kafiri kamar kana son ka ce ita la an aikin banza ce gare shi ba ta mai amfani ba to Allah shi ka wulakanta ko la ila lawa kaga la lawa an ka wulakanta don ka ce ba ta da amfani kenan kaga ba da mutum kake yi ba saboda haka duk eh, sabanin fahimta kar ya sa mutum ya rinka sakin kalmar kafirci tana da matukar hadari manzo Allah sallallahu ya ce idza qala al muslimu li akhihi ya kafiru faqad ba'a bi ahaduhuma sanda duk kafiri ya saki baki ya ce wa dan uwan shi musulmi kafiri manzo Allah ya ce tabbas sai an samu kafirin tabbas tsakanin sai an samu kafirin faqad ba'a faqad kaga da harfu harfu taqiqi tabbas guda ya zama kafirin a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan la idan kalmar kafircin tattahi zuwa ga wanda an ka halba ma ita ta je ta isko la ilaha illallah to ba ta da wuri domin kafirci bai da wuri inda la ilaha illallah take kafirci bai da mahalli inda la ilaha illallah to in ta je ta isko la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi ya ce illar taddat ala qa'ilha sai ta koma akan wanda ya faɗe ta to saboda haka akwai kadari mu dai mun san musulmi ne alhamdulillah kuma muna la ilaha illallah kuma dukkan mai la ilaha illallah mu mun yadda musulmi ne ko yana dariƙa ko bai sai wanda ya ja kan shi din ya kafirta mai la ilaha illallah wannan kuma hukuncin shi yana can gare shi an fahimci ma'ana amma kalmar kafirci yan uwa mummuna hadari gare ta to Allah ta'ala ya kare mu mun ji la ilaha illallah guda manzo Allah ya ce ta yi maganin zunuban shekara 60 cikin zunuban na shekara 60 har da kashe 'ya'ya mata guda 70 ta yi maganin kafurcin shekara 60 ga dahiya kamar yadda manzo Allah ya tabbatar amma a ce kai la ilaha illallah 300 ka ta kasa maka maganin kafurcin ka har yanzu dai an fahimci ma to sai dai in kafirin mai magana ba dai kafirin Allah ba kam amma babu inda la ilaha illallah za ta samu kafurci zai samu wuri a inda ake la ilaha illallah ko alama babu to Allah ta'ala kuma shi istighfari Allah ya faɗi wannan ya ce wa ma kana Allah yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da bayin shi ba madawar kana cikin su ya Allah. ba zai azabtar da al'ummar ka ba munafikai suka ce shi kenan ai zai yi wa fati in yi wa fati za su ɗanɗana kudar su sai Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna ko da ba ka cikin su din to Allah ba zai azabtar da su ba muddin suna astaghfirullah to ashe kaga alƙawarin Allah ga masu istighfari shine ba zai azabtar da su ba da haka in kana istighfari wani ya ce maka dan wuta sai dai wutan murhun shi yana wutan murwan ka kai amma dai ba ta Allah ba to Allah ya karba mana to shine ma'ana sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kaifa la takfiru lahum wa qalat al yahud yahudawa suka ce laysatin nasara ala shay'in nasara banzaye ne ba kan komi suke ba ba su akan komi an fahimci ma'ana watan ah, mu'taddin bihi ba su akan komi wanda za a kula da shi ko za a kirga wa kafarat bi isa da suka ce ai nasara ba bakin komi suke ba sai suka kafirce ma annabin nasara shine annabi isa wa qalatin nasara su ma nasara sai suka ce laisatil yahudu ai yahudawa ba su zamo komi ba su akan komi laisat ala shay'in yahudawa ba komi suke ba mu'taddin bihi wanda za a kula da shi wanda za a kirga ba wa kafarat bi musa don haka an ce in in kare na kasuwa ko kosanta ba ka to tun da su Yahuda sun ce nasara ba kan komi suke ba to ya za su yi imani da annabin su tun da sun rena su su ma nasara suka ce Yahuda ba kan komi suke ba wanda za a kirga za a dauke shi wani abu to tun da sun rena yahuda ya za su yi imani da annabin su sai zan kowanne ya kafurce da annabin ɗayan su an fahimci ma'ana to shine wahum alhalin alfariqan ne waɗannan jama'a guda biyu shine yahudawa da nasara tulunar kitaba suna karatun littafai na Allah wannan alkitaba da aka yi ma'arifa ma'arifa ce ta istigiraki alhali suna karatun littafai ai alkutubal munazzalata su ne littafan da aka saukar daga sama ko alkutubus samawiya alyahudu shewa yace yahudawa imtana sun ƙi minar tasdiki su gaskata bi isa da annabi isa sun ƙi yadda wahum ƙara'u at-taurata alhali sun karanta at-taura wa fi tasdiqu bi isa kuma a cikin attaura an umurce su da gaskata annabi isa amma duk da haka suka kafurce wa nasara su ma nasara kadalika sun ki gaskata annabi musa alhali a cikin linjila littafin su akwai umurnin gaskata annabi musa gare su wa gairuhum da waninsu amma haka nan kadalika kama qala haula'i to kamar yadda yahudawa suka gaya ma nasara da yadda nasara suka gaya ma yahudawa qala la ya'lamuna haka jahilan nan na garin ka rasulullahi haka waɗannan da basu san komi ba ne sune mushrikai min al-arabi na larabawa wa ghairihim da wasunsu su ma sun faɗi mithla qawlihim irin abin da yahudawa da nasara suka faɗa alu suka ce li kulli dinin wai dukkan ma'abucin addini laisu ala shay'in dukkan masu addini ba akan komi suke ba yan gargajiya kenan su duk addinan gaba ɗaya suka wargaza su mushrikan larabawa subhanallah wai su suna addini suna kan addinin uwaye da kakanni na gargajiya kenan na bautar gumaka subhanallah fallahu ubangiji ya hukumu zai yi hukunci bainahum a tsakanin su yawmal qiyamati rana alqiyama fi ma kanu yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna yin sabani fi a cikin shi min amri dini na lamarin addini wa man adlam mimman mana masajidallah Allah ومن الله ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم آه. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ومن أظلم أي باب وني الظالمي ممن منع ديكي وان ديهانا مساجد الله hana الله أن يذكر اسمه a ambaci sunan Allah fiha a cikin ɗakin Allah ai a duk duniya babu azzalumi irin wanda zai hana ambaton Allah kuma a cikin ɗakin Allah akwai azzalumi kamar shi ɗakin Allah fa ne kuma Allah ɗin ne za a ambata amma ya hana ambaton Allah a ɗakin Allah ba a ɗakin shi ba ai kaga ba azzalumi kamar shi to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa man azlamu ba wane ne ka samu mafi zalunci mimman mana'a da ya kai wanda ya hana masajidallahi masallatan Allah an yuzkar ismuhu a ambaci sunan Allah fiya a ciki nazalat she yace dalilin saukar wannan aya shine wannan aya ta sauka lamma saddun nabiyya sallallahu alaihi wasallama amal hudaybiyati lokacin da kafuran makka suka tare annabi sallallahu alaihi wasallama suka hana shi shiga makka shekarar da aka yi hudaybiya sulhun hudaybiya anil baiti a banin daki aw nazalat fir rumi ko wannan aya ta sauka ne a cikin bayanin rumawa dina kharrabu baital muqaddas waɗanda suka roshe ɗakin ka'aba eh, ɗakin udus masallacin udus au fil mushrikina ko ta sauka ne a cikin mushrikan larabawa au fihim jami'an ko kuma a cikin su gaba wannan saɓanin malaman asbabun nuzul ne wasu na ganin wannan aya ta sauka akan kafuran makka da suka hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shiga makka yayi dawafi yayi umara kaga ai makkan da zai shiga ba gidan wani yayi ba ina gidan wada dakin Allah ya ta samma ya je ambaci Allah a dakin Allah amma suka ce ba su yadda ba kaga sun hana a ambaci sunan Allah a dakin Allah to shi yasa Allah ya saukar da wannan aya babu azzalumi kamar su in ji wasu malaman asbabun nuzul kenan wasu suka ce a'a rumawa ne mutanen rum italy mutanen farisa su ne suka yi mai suka hana wa suka zo suka roshe masallacin kudus su ma da su ake wasu suka ce a'a mushrikai ake da su na larabawa da suka hana musulmi ibada a cikin masallatai ko kuma a cikin su gaba ɗaya dukkan su ta kunshi wannan kuma wannan aya kamar yadda in gaya mana wata ka'ida da malamai suke faɗi har kullum malaman ulumul qur'an suna cewa al-ibratu umumul lafzi la khususus sababi watan abin da ake la'akari da shi a aya gamewar lafazi ba ke bantar dalili ba don an ce aya kaza dalilin saukarta abu kaza to ba ana nuhin daga wannan abun ta tashi aiki bane ba a'a ta yi aiki akan wannan abun ta yi aiki da dukkan wani abu irin wannan ina fatan an fahimta ta yi aiki ga wannan abun da ta sauka dalilin shi kuma ta yi aiki da duk abu makamancin wannan din yanzu wannan aya ba ta sauka bane akan masu ana ambaton Allah a ɗakin Allah to har yanzu wanda duk ya hana ambaton Allah a ɗakin Allah yana cikin wannan aya shi ma ba azalumi irin shi an fahimci ma'ana shi ma ya shiga ciki saboda ayar tana maganar babu azalumi irin wanda ya hana a ambaci Allah a ɗakin Allah to har gobe da jibi wanda duk ya hana ambaton Allah a ɗakin Allah yana cikin wannan aya shi ma ba wai sai waɗancan kafiran da suka hana annabi shiga makka ba ba wai sai waɗancan da suka roshe masallacin Qudus ba har yanzu to yan ko ai hatta azzaluman ko suna da yawa kenan dai yanzu da ka shiga wani masallaci ka aza da la ilaha illallah kana yadda an kai ce da ka shiga wani masallaci yanzu ai misali ke ka gani da ka shiga wani masallaci yanzu ka fara kwalla la ilaha illallah to kana jin yadda an kai kuma amma an ce masallacin Allah ne to Allah subhanahu ta'ala ce babu zalumi kamar wanda ya hana a kira sunan Allah a masallatan Allah an fahimci ma'ana wa man azlamu aila ahadun babu wani dai azlam mafi zalunci mimman mana a masajin Allah, da ya kai wanda ya hana masallatan Allah an a am an yuzkar smuhu a ambaci sunan Allah fiha a cikin masallatan bis salati da yin sallah wa tasbihi da tasbihi kuma nan kasar an yi da yawa akwai masallatan da aka roshe an ce masallatan illa ila ne aka roshe su to waɗanda suka yi wannan aiki Allah ya ce babu azzalumai irin su babu azzalumai irin waɗannan kuma in ji Allah ba in ji waɗanda aka roshe ma masallatan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasa afi kharabiha inda ma ana wadda yayi ila wata dama ce amfani da ita in babu ta za a dawo a ci gaba da ambaton Allah din to kuma sai ya roshe masallacin kaga ga yi marus kenan to shine wasa'a kuma yayi sa'ai yayi kokari yayi aiki fi kharabiha a cikin rosa masallatan bil hadimi da roshewa ta zahiri aw ta'dili ko roshewa ta ma'ana domin in aka hana zuwa masallaci aka rufe kaga an roshe shi roshewa ta me ta ma'ana ko da ga zahiri ga ya tsaye amma an ce an rufe ba a yadda kowa shiga ibada ba to ai me kenan an roshe shi roshewa ma'ana don amfanin masallaci a shiga ayi ibada to muddin aka hana kenan an roshe shi ko da yake tsaye ya zama daki kenan ba masallaci ba an fahimci ma'ana don haka roshewar kala biyu ce ko roshewa ta fili ita ta fi muni ko ko ta ma'ana ta kullewa don ta kullewa kila wata rana ana zuwa a buɗe duk abin da za a yi a yi an fahimci ma'ana to amma in aka roshe fa to ya yi muni to shine shekhu radiyallahu ta'ala yake cewa ya yi ƙoƙari a cikin roshe ta bilhadimi ta hanyar roshewa ta hisiya awi abili ko kuma hana a a shiga yi ya wofintar da masallacin ya zanto cewa ya hana a shiga a yi. ayi da yadkhulu fi haza kullu man mana masjidan min al masajidi kamar mugan na faɗi shawo yace kullu man a masjidan duk wanda ya hana wani masallaci minal masajid daga masallatan doron ƙasa na duniya ko ina yadkhulu fi hadha shi ma ya shiga cikin wannan hukunci din ai ya hana muta'abbidun ya hana ya hana muta'abbidan mai ibada aw zakiran lillahi tabaraka wa ko kuma ya hana watan wanda zai yi zikiran Allah a cikin masallaci shi ma babu azzalumi irin shi anan za mu ga irin waɗannan ayoyi da makamantar sukan zo ka gana an ce wa man azman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wani wuri a ce ba man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban wani wuri a ta kawo man azlamu ma azlamu to za a ga kamar ayoyin suna tanaqud kamar suna karo da juna Na an ce ba azzalumi kamar wanda ya hana a kira Allah a ɗakin Allah can an ce ba azzalumi kamar wanda ya kirkira ma Allah ƙarya can an ce ba azzalumi kamar wa to kaga sai a ga to wanne ne wanne ne kenan can an ce ba kamar wancan an kuma da an ce ba kamar wancan an kuma da an ce ba kamar wancan kuma mutanen nan daban-daban ne kaga za a ga kamar magana ta yi me ta yi karo ko to akwai ma'anar da ake nufi qur'ani bai karo da juna Abin da ake nufi nan laifin menene ake ambatawa nan hanawa to cikin masu hana duk wanda zai hana wani abu ya yi zalunci ya hana a yi wani abu ko menene to in dai na alheri ne wannan abu to a layin masu hana wani abu babu azalumi kamar wanda ya hana na Allah a ɗakin Allah ana nuhin layin masu me masu hana wani abu an fahimci ma'ana a layin makaryata masu ƙirƙirar karya su jingina ga wani to babu makaryaci irin wanda zai ma Allah mahalicci karya sun yi karo kenan kun ga musu nan ana maganar ababin ƙirƙirar karya dai ababin makaryata ba makaryaci kamar mai ma Allah karya ababin masu hana alkhairi babu azzalumi yawa kun gane to haka abun yake kowanne ba wai su yi karo juna ba ne nan ana maganar eh, kowanne a rukunin su aka nuni a rukunin masu hana alkhairi to babu azzalumi kamar mai hana na Allah a ɗakin Allah kuma a rukunin makaryata babu azzalumi kamar mai yin min tara allah kadiban bisa ba azzalumi kamar wanda yake kirkira ma Allah ƙarya a babin masu kirkire kenan yan yarfe an fahimci ma'ana yawa a babin yan yarfe to ba a zalumi kamar mai ma Allah ya yarfe hmm. Allah bai ce bai kirkira ce Allah ya ce a babin masu hana alkhairi ba a zalumi kamar wanda zai hana a yi zikiran Allah kuma a masallacin Allah an fahimci ma'ana to waɗannan da kun ga ba su yi karo ina fatan an fahimta ayoyin ba su yi karo ba duk inda ka isko ba man azlamu to sai ka duba ana maganar rukunin me an fahimci ma'ana ko mu yanzu al'adance kowace kowane guru yana da shugaba sai a ce yan kabu kabu shugaban yan kabu kabu ba ana nuna shugaban duk masu mashin bane ba eh, yawon na yan kabu kabu ne ko ba gane ba yawa eh, shugaban motocin sufuri ba ana nuna shugaban dukkan masu motoci bane ba ko ba gane na sufuri ake magana to kaga wannan i eh, wannan sana'a din an bai sai a ce cikin masu motoci ba wanda ya kai girman shugaban masu sufuri ana nuna masu motocin sufuri to duk suna karkashi ne kuma a gane wa don shi a shugabansu to shine ina fatan an fahimta to kowane rukuni ake nufi Allah subhanahu ta'ala ce ula'ika masu wannan mummunan aiki na hana ambaton Allah a ɗakin Allah ma kana lahum an yadkhuluha bai bai zamo gare su su shiga a cikin ta ba illa kha'ifina sai suna masu jin tsoro ai akhifuhum ku ji tsoron su ku ji tsoron su bil jihadi da yin jihadi lahum yin jihadi gare su duk wanda aka hana din ko da yayi karfin halin shiga za ga yana shiga ne a cikin me cikin tsoro tunda an an musu an musu barazanar kar su shiga kuma in sun shiga za a yi musu kaza za a yi musu kaza an fahimci ma'ana duk yana ya daukar haka ko kuma a'a duk masu hana a kira Allah ɗakin Allah to ko su duk inda suke shiga cikin tsoro suke shiga don suna tsoron ka a da musu da martani su ma akan wannan hanin da suka yi ina fatan an fahimta sannan Allah subhanahu wataala ya ce a ah, lahum fi duniya khizyun khizyun kunyata wata irin mummuna kunya shi yasa aka nakara khizyun din wato wata irin mummuna kunya lahum ta tabbata ga masu hana ambaton Allah a ɗakin Allah fi duniya anan duniya sai Allah ya kunyata su don sai an waye gari an ci gaba da ambaton Allah ɗin kuma babu yadda za su yi sai an waye gari an ci gaba da ambaton Allah kuma babu abin da za su yi shine lahum fi duniya khizyun suna da wata irin mummunar kunya a duniya hawanun shine wulakanci bil da kashi wasabi da kamewa a mai da su bayi a ribatar da su wal jizya da buga musu jizya sannan wa azabun azimun wata irin azaba mai girma huwan naru ita ce wuta lahum ta tabbata gare su fil akhirati al akhirah walillahi al mashriqu wal maghribu to da ma ake hana sallah mutum ya ce wai hana ai sallah almashriqu gabar da ake kallo a yi sallah wal magribu da yamma da ake ba baya in za a yi sallah walillahi duka na Allah ne ko akwai mai suban da Allah ai da gabar din da yamma duka na Allah ne ina dalilin saukar wannan aya shawar dallahu ta'ala ya ce sababu nuzuli hadhihi ayati dalilin saukar wannan aya ba'ana yahudu yahudawa ne suka yi suka fi naskhil qiblati a cikin shafi al-qibla kanar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shugaba dina da aminci Allah su tabbata gare ya kasance lahu qiblatun yana da alqibla mafuskanta in za a yi sallah wa hiya alqiblatul haqiqiyatu shi wace ita ce alqibla ta haqiqa ila kulli jihatin ya zuwa kowace fuska yusalli ila kulli jihatin yana yin sallah a kowace jiha ma'ana Allah ya bashi dama farkon musulunci ya kalli kowace jiha ya yi sallah sai Allah ya ce fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah duk inda kuka juya to akwai zatin akwai Allah a wurin ba inda ba na Allah ba ma'ana wa ba da zalika to bayan haka nan kuma umira sai aka umurci annabi sallallahu alaihi wasallama bis salati ila ila baitul muqaddas sai kuma aka umurce shi da ya rinka kallon wuri daya hikimar ita ce da farkon umarni da aka ce duk inda aka kalla duk ɗaya ne na Allah ne ayi to yanzu an samu damar ci gaba da faɗaɗa saɓani tsakanin musulmi kenan inda an bar wannan umarni da zarar kungiya kaza na kallon nan to waccan kungiya tunda suna da sabanin fahimta sai ta ce ba ta kallon can nan za ta kalla wata kungiya in ta zo ita kuma sabuwa sai ta ce can za ta kalla wata in ta zo sai ta ce can to sai a dawo to inda ma kowa zai tsaya akan yadda ya zaɓa ra'ayi ne to da sauƙi to sai a komo masu kallon nan sai su rinka duba duk da musu kalli nan ba mutanen banza ne ba su da mutunci masu kallon nan sai su koma suna kallon duk wanda bai kalli nan inda suke kallon mutumin banza ne bai iya ba masu kallon can haka masu kallon can haka a ƙarshe sai me sai daura yaƙi to sai Allah ya ɗaure al'ummar musulmi wuri daya komin gaunin ka yadda ɗan ɗariƙa ke kallon gabas can za ka kalla kai ba haka ne kuma haka bane ba ka cewa ai tunda yan bid'a ana kallon gaban ni bare in kalli arewa bismillah kaga babu Allah sai ya daure al'umma musulmi ta zama mai ta zama wuri daya komin kungiyancinka komin duk abin da kake ra'ayin kowane iri ne baka da ikon cewa tun da yan kungiya kaza ko yan dariƙa kaza na kallon gabas ni daga yanzu ban ƙara kallon gabas da kaya haka na an san an san sunanka mahaukaci kenan ka bare ibada kake amma inda ibada ce zaka yi sallah gabar zaka kalla an bance hikimar to don Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi sannan kuma duk inda ka je duniya alƙibla na ga ana kallo don ya nuna maka addinin nan guda ne addinin nan guda ne shi yasa yan uwa waton shaidan ne da nafsu ke ta kokarin raba tsakaninmu da wargaza mu wallahi tallahi abin da ya haɗa mu mu musulmi wallahi ya fi ƙarfin abin da ya raba mu abin da ya haɗa mu mu musulmi na ratse da girman Allah ya fi ƙarfin abin da yake son ya raba mu menene ya haɗa mu mahalicci Allah shi ne ya haɗa mu a dukkan musulmi na kowace ƙungiya a iya tunaninmu da kyakkyawan zatonmu ba musulmin wata ƙungiyar da yake tunanin ba Allah ne ya halice shi ba an fahimci ma'ana dukkan musulmin kowace ƙungiya iya tunaninmu da kyakkyawan zatonmu ya yarda a cikin zuciyar shi Allah ne mahalicin mu duka an fahimta kuma ya yarda da Allah guda ne don don zai ja'aiwa da mushriki ne ƙarya suke yi wallahi su ma sun san ba mushrikin bane ba domin me duk musulmi ko me yake yi ko ɗariƙar yake ko ba ɗariƙar yake yi ba babu musulmin da yake azuru kala biyu baya ya azoro ta Allah kuma ya dawo ya ita wani abu da mamman da Allah akwai shi azuru din nan guda ce kuma Allah ake yi mawa kuma kai da kake ganin kai ke tauhidin kai ke me da me kake buɗe karatu kake buɗe sallah Allahu akbar duk musulman duniya da me suke buɗe sallah Allahu akbar in kace Allahu akbar me kake fara karatu da shi fatiha bismillahir rahmanir rahim in kai mai basmala ne in baka basmala alhamdulillah rabbil alamin ita ce za duk musulmin duniya ita ce suke yi haka ne ko akwai wani dan dariƙa don kamar shi yana dariƙa ya da salatul fatihi in ya ƙara fatiha a sallah ya salatul fatihi don girma Allah kun taba ji kun taba ji wani dan dariƙa da ya ƙara fatiha a cikin sallah sai ya dauki salatul fatihi ya kama yi ko ya yi jauhara babu fatiha da surar nan da kowane musulmi ke karatu ita ce dan dariƙa ke karantawa haka ne kuma haka bane ba in ya gama fata da sura ruku'in nan da kowane musulmi yake shine zai yi in ya dago daga ruku'i yadda kowane musulmi bai da ikon tazarce daga ruku'in ya wuce sujana sai ya yi me sai ya dago haka duk musulmi yake yi to menene bambancin kenan ina bambancin yake kenan alƙilar ga ita ce duk da saɓanin lokuta babu inda ake da awa uku tsakani da masu yi sha biyun da rabi ko karfe ɗaya da masu yin biyu zuwa biyu da rabi ba inda ka samu awa uku saɓanin kuma ko masu yi sha biyu da rabi wani lokaci in buki ya yi buki musamman inda gwamnati ne sai ka asko an kai kare biyu da rabi ba a yi sallar ba wallahi to ashe kaga kenan ashe wannan bambancin lokaci ba wani abu ne ba tunda kai ma da kake sha biyu da rabi ko ɗaya da rabin kana yi biyu da rabin wata rana in ta kure kuma ba ka cewa ka da sallah an fahimci ma'ana to ashe kaga abin da ya haɗa mu guda ne Allah ya haɗa mu annabi Muhammadu ya haɗa mu in ka tashi jawo hujja ta cewa ni ban iya ba ni mushriki ne ni dan bid'a ne maganar manala na ka ɗauko alƙur'ani za ka ɗauko ni ba in na tashi kawo na ji na kasa haƙuri zan maida maka da martani ni ma me zan dauko Ƙur'ani nan zan karanto hadisan nan zan karanto cikin mu ba wanda yake cewa mun ban masu tunda yan kungiya kaza aya sun kaja ni ban jawo aya na ma yahi musu ita na yahi musu ƙur'ani an yi ba yi ba sannan azumin nan da muke yi yanzu dukkan mu gaba ɗaya mun taru cikin ramadanu ba wani dan kungiyanci ko wata fahimta ya ce tun da 'yan ɗariƙa kaza ko 'yan ƙungiya kaza na azumin ramadanu a cikin ramadanu mun mu ɗaya mu ce abun a just mu yi a justin bari mu tura shi zuwa shawwal dan mu saba da su akwai wanda ya taɓa tura azumin ramadan zuwa shawwal cikin ramadan din nan dai ne muke yi aikin hajjin nan da muke yi na rukuni dukkanin jirgi guda muke shiga mafi yawa ɗaki guda muke sauka gagaron ga ganawa ustaz kuma ganewa aka ake yi wannan wake da shinkafar gambiza ɗin a tafi ɗin wannan ɗaki da muke kewaye muna labbaika Allahumma ka tare muke yi to di ba a gani a zuhur da muke raka a hudu ba wanda zai ce tun da ɗariƙa kaza kowa na kaza dan ƙungiya kaza na raka a hudu ni na rage guda uku zan yi in dai a zuhur ce bai taɓa ba ko ya ce zan ƙara guda ta zan biyar ko sallolan na in ka ɗauko daga asuba zuwa isha'i ba biyar bane ba duk musulmi biyar ɗin na suka ga yini ba mai cewa bari ya rage guda don ya saba da sauran wanda sun ka saba a fahimta to ashe kaga abin da ya yi me abin da ya haɗa mu ya fi abin da ya raba mu abin da ya haɗa mu ya fi abin da ya raba to menene ya raba mu da ya kai waɗannan ababe menene ya raba mu wanda ya kai Allah da ya haɗa mu menene ya raba mu wanda ya kai manzo Allah da ya haɗa mu menene ya raba mu wanda ya kai addinin musulunci da ya haɗa mu menene ya raba mu wanda ya kai alqur'ani da muke karatu ya haɗa mu menene ya kai ramadanu menene ya kai zulhijja da ya haɗa mu aikin haji babu shi to menene sabanin kenan a kungiyancin ma kuna da sabani malam wane ce kaza wani malam wane cikin kungiyar ce a bai yadda ba ashe sabani bai zama dalilin rabuwa ai a mazahibu an yi sabani imam baliku ya ce kaza imam shafi ya ce kaza imam abunu muhammad ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza ashe kaga in uwa a dawo mu hayyaci wallahi tallahi abin da ya hada mu yafi abin da ya raba mu abin da ya hada mu duk wanda kake ce kafuri yana sallah yana la ilaha illallah in yace ya bar abin da yake yi cewa kake muna taya kamurna. to an taba kafiri ya taba zuwa ya baka labarin zai shiga musulunci kace yana taya kamurna. murna sai dai me sai ka laƙa mishi eh, kalma ka san baka ɗari uku kullum wani ya ce ma kafuri ta ce to ni dai kafirce gaban dai so ne wallahi musulunci ne ka so don Allah faɗa min yadda za a yi shiga musulunci to in ba ya raina ma hankali ba yana cewa ka ce la ilaha illallah wani ka wani kirista yadda ake bamu labari ya musulunta sai ya je wurin wani malami daga cikin malamin Allah ji kana ya rasu ya karbi musulunci ko da ya je wani masallaci sai aka ce ina ka ina ai musuluncin ka bai yi ba ai wanan wanan da kaje ga musulunci dan gargajiya ne ba ma dan dariga ba a dan gargajiya ne don haka musuluncin da ka bai yi ba shi ko kiristan ga lalle musuluncin ya kaso shirya ta riga ta shige shi sai ce to don Allah a gaya mishi da a yi an shi musuluncin kware. sai suka ce daga hannu ce la ilaha illal sai ce a ah, shi liman ya ce in ce wannan la ilaha illallah wancan da aka ce bai iya ba ita ya fada mai shi ba don Allah kaga wannan kirista ma ya yi su tunani ya ce to ita ce liman ya ce in faɗi to ka gani a shi kaga dole da ita ce don haka mu aya cikin mu kagan til ahwalu ne wal maqsidur rabbu halola ne suka bambanta amma manuwar ɗai ce kasuwa ce wannan kofa sunanta kofar yan nama wannan kofa sunanta kofar yan doya wannan kofa sunanta kofar yan gwanjo wannan kofa sunanta kofar yan kayan miya don Allah duk ofar da wanda mutum ya shigo ina yi cikin kasuwa ya zaya to me sai a ce wanda ya shigo kofar yan nama ba kasuwa ya shiga ba ko wanda ya shigo ta yan gwanjo ko ta yan goro ko ta yan kayan miya hasali ma wanda tafi kusa da kai in ka shigo ba ka huta ba to ta bayyana ta alhawalu wal maqsidur rabbu yadda ka fahimci ka bauta ma Allah da haka Allah dai shine bauta mishi a haka nan kai fatan Allah ya karba maka ni ma yadda na fahimci in bauta ma Allah in bauta mishi in fatan Allah ya karba mini in ka ce kowa dan wuta ne kai kana cikin aljanna ko kana kumbura duka cika aljanna kai rai duk yawan musulman duniya duk yawan muminan duniya abinda Allah ya ce mana wali man khafa maqama rabbih jannata ne aljanna ta yi oba ma dabalin akai to aljanna ta yi oba ana dabalin kake kokare watsar da wani ka kai shi wuta to yan uwa shiga hayyaci wallahi abinda ya ya hada mu yafi abinda ya raba mu kuma ka ga mace mutum kafiri amma ya mutu ka je janazar shi yanzu in sunday makocin ofis ɗinka ya mutu kana zuwa janaza amma ga gama ce ma ɗan a kafuri in ya mutu kuma a ganka janaza in an dawo ka ce an yi rashin mutumin kirki Allah ya tukan shi Allah ya ga an ya ba munafinci ba ne saboda Allah ka gama ce mutum kafuri amma ya mutu ka zo ka ce Allah ya ji kanwa ne Allah ya gafarta mishi Allah sa ya huta an yi rashin mutumin kirki amma ka je an jima bayan magana duk ɗan ka mushriki ne kafuri ne haba haba don Allah ba munafinci a ciki tunda me munafunci abinda zuciya take kulla daban abinda baki yake faɗi daban ko dai in musulmin ne musulmin ne ko ko in kafirin ne kafirin ne amma an taɓa musulmi kafiru musulmi kuma kafiri lokaci guda an fahimci ma'ana sannan kacin babanka kila yana dariƙa ka ce mushriki ne kafiri ne amma ya mutu an raba gado an baka a ɗa'ira ta addinin musulunci babu gadayya tsakanin musulmi da kafiri to ka ce mutum kafiri amma ya mutu kuma an raba gado an baka kuma ka ansa shi ma menene wannan to Allah ta'ala ya kiyashe mu Allah ya haɗa ka al'umman manzan Allah wasallama a bisa shari'a da daidai kuma duk musulmi ba mai kyamatar sunnar manzan Allah wallahi a ce sunnar manzan Allah ce wallahi za mu bi kuma ita muke kokarin kwatanta bi amma ba sunnar son zuciya ko ta baki a baki ba to haka al'umman musulmi a haɗa kai a yi ma juna rangwame inda muka haɗu mu taimaki juna inda muka saba fahimta mai juna afuwa kai ka mini afuwa ga fahimta ta ni in ma taka mu haɗu inda muka haɗu a rukunan musuluncin nan mu yi kana sallah ina yi kana la ilaha ina yi kana sallah ina yi kana azumi ina yi ina da kuɗi ina zakka kai ma kana da kuɗi kana zakka muna zuwa hajji tare to me ya rage sauran furu'u ai akwai mazahibu duk ba sabani gare su ma a ƙarƙashin ba ɗaya ma ana samun sabani imam maliku ya karantar da malam ashabu amma imam maliku ya hudu wata fahimta a shabu ya hudu saɓanin wannan imam maliku ya kanta da malam abdurrahman dan kasimu ya faɗi magana dan kasimu ya faɗi saɓanin haka nan alƙali abdul wahabi imam maliku ya karantar da shi amma don haka ana samun saɓani kai har a tsakanin sabbai an samu tsakanin sabanin fahimta amma bai raba su ba to Allah ta'ala ya samu gane Allah ya tabbatar da mu akan shari'a alfama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Allah ya ce fa aina ma tuwon lufa ta farko kenan bayan sannan sai aka umarci manzan Allah sallallahu da kallon Kudus. fa Hat, sai aka shafe ayar kallon Qudus wa umira bis salati ila al-ka'bati sai aka umarci manzan Allah da yin sallah ya kalli Ka'aba to wannan canje canje da aka samu da ana kallon Qudus an koma kallon Ka'aba an fahimci ma'ana fada anal yahudu sai yahudawa suka yi suka fi tahwilil qiblati a cikin juyar da alqibla din nan wai inda da gaske ne misa ana can kuma a ce a baro a dawo nan ai kenan addini ya zama na wasa suka yi suka fa nazalat hadhihi ayatu sai wannan aya ta sauka Allah ya ce a ah, da ina ake kallo yamma yanzu aka ce a kalli ina gabar to ai da gabar din da yamma duka na Allah ne ina ruwan ku <laughs> ai da gabar da yamma din duka na Allah ne shine ma? Allah na musu ina ruwan su da ya ce a kalli yamma yamma ta wace ce yanzu da ya dawo ya ce a kalli gabar ta wace ce shi yasa Allah ce walillahi al wal maghribu kun ga ma'anar ta fita ko ana musu martani ne da gabar da yamma duka na Allah ne ya ani ya ce abin nuhi aljihati dukkan jihohi gabar da yamma kudu da arewa kullum baki daya lillahi tabaraka wa ta'ala na Allah ne mai albarka da daukaka fa aina ma tuwallu wujuhakum duk inda kuka juyar da fuskokanku fi salati a cikin sallah bi amrihi da umarnin Allah fa thamma wajhullahi to alqibla Allah ce allati radiyaha wadda ya yarda da ita inna Allah Allah wasi'un mai yalwabaiwani ne yasa'u fadluhu kulla shay'in falalar Allah tana yalwata komi da komi alimun ubangiji macikin sani ne haifu anna qiblatan nasara almashriqu cewa alqiblan nasara gabar ce fakar kawai wadhkur to alhamdulillah an ce lokaci ya yi na to masha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure ya yafe mana ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa da kuma annabi sallallahu da alqur'ani a kan jiya da aka yi karatu wasu an kura tambaya akan an yi magana akan sahun maza mm. shine suka cewa su ma mata da aka ce maza za su daidaita sahun su a haka nan su ma mata za su sannan tambaya ta naji naji sannan tambaya ta biyu akwai wadda ta aiko da tambaya cewa ciki ne aka ta, to tana iya ci gaba da azuminta ko kuwa a za ta tsaya sai jinin ya gama zuba to tambayar farko ga sha'anin addini kusan ba bambanci a hakamu na tsakanin mace da namiji in ba wasu wurare ke bantattu ba misali kamar abin da ya shafi lullubi ko sanya hijab na sallah kaga ba a dora ma namiji sa wannan ba a yayin sallah mace aka dora mawa to irin nan ne adda bambance bambance kamar abin da ya shafi zuwa sallar juma'a ba a dora ma mace ba namiji aka dora mawa kamar abin da ya shafi fita yaki ba a dora ma mace ba namiji aka dora mawa to ire-iren waɗannan su ne adda bambanci tsakanin maza da mata amma sauran duk al'akamun shar'iyya babu bambanci abin da ya shafi natsuwar sallah daidaito cika ruku'i cika sujada daidaita sahu duk ba bambancin tsakanin maza da mata idan mata za su yi jam'i ma'ana za su bi maza jam'i namiji jam'i a inda ake haɗewa mata na wurin su daban maza na wurin su daban to yadda yake shari'a ce maza su daidaita sahu haka yake shari'a mata su daidaita sahu tsakanin junansu amma ba a cakuɗe ba a cakuɗe annabi sallallahu ya ce akhiruhunna min haythu akrahunna Allah ku bar su a baya yadda Allah ya aji ambaton su a baya innal muslimina sannan ya ce wal muslimati wal mu'minina duk inda Allah zai faɗi sai ya fara waɗin maza a gaba sannan ya faɗi mata a bayan su to don haka ko a wurin sallah sahun maza na gaba sahun mata na baya gefe ko a zamanin manzon Allah sallallahu haka aka yi to amma daidaita sahu yadda ake so a daidaita kafadu a daidaita ƙafahu to haka a maza to haka ake so a mata ba bambancin daidaita sau tsakanin namiji da mace amma kar a cakuɗa a ce nan mace tsaye nan ma namiji tsaye nan mace tsaye nan namiji tsaye a jere ba za a yi wannan ba ko ko sahu na gaba na farko na maza mai bi mashi na biyu na mata mai bi mashi na uku na maza a cakuɗa ba a yi wannan sai dai su mata suna nasu gefe maza na nasu gefe yadda maza za su daidaita sahu tsakanin junansu su ma mata haka za su daidaita sahu a tsakanin junansu wallahu a'lam sai maganar zubar da ciki cewa da ta zubar da ciki to ai tun farko kamata a ce kar a ɗauki wannan mataki na zub da ciki a cikin azumi saboda gudu in dai ba wata lalura ba ce ta taso wadda likitoci suka ga cewa lalle lalle sai an zubar da cikin to in ko lalura ce ta taso to wannan jinin ana ba shi hukuncin jinin nifasi ne da haka nan za ta dakatar da sallah za ta dakatar da azumi in injinin ya ɗauke bayan sallah ko cikin azumi kamin sallah to sai ta yi wanka ta ci gaba da azumin da ya rage bayan sallah ta biya azumman da ta sha a baya amma ba za ta biya sallola ba dama wa alaiha qada'u sawmi duna salati za ta biya azumi ba za ta biya sallah ba ina fatar an fahimta amma jini na al'ada ko jinin haihuwa bai haduwa da azumi bai yiwa ana sallah ana jini sai in na rashin lafiya ne in na rashin lafiya ne wannan yana yiwa a hada in ya wuce na al'ada ko ya wuce na jinin haihuwa amma wannan jini na zubar da ciki ana kirga shi a matsayin don wannan taba cikin ne da aka yasa jinin ya biyo laka zai zanto kamar jinin nifasi ne za ta aje azumi za ta aje sallah har zuwa lokacin da ya dauke bayan sallah za ta rama adadin kwanukan da ta sha na azumi ba za ta rama sallah ba wallahu a'lam to alhamdulillah na muka zo karshen karatunmu na yau amin mu muka karanta daidai Allah ya karba muna wanda muka yi kuskure ya yafe mana ya fahimtar da mu daidai ya bamu ikon gyarawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa inqidarihi al-azim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin